da aka yi musu ma'ana sahabbai suka yi musu to mawarkin tabi'ai mutane suna ta goya suna tambayan fasara mafarkin tabi'ai su ne almajiran sahabbai ga abin da shi abu gani annabi su yake faɗa a cikin littafin su tadiru mujalladi na farko ko a ce jiji na farko shafi na arba'in da biyar a babu ta'i harfi da yake magana a kanta yake cewa duk wanda ya yi mafarkin tabi'ai a cikin mafarkinsa ko ɗaya daga cikinsu ko dukansu lalle Allah maɗaukin sarki zai sanya shi abun ambato a ƙasar da yake ko a garin da yake. Lalle idan mutane kafirai ne suke mawarkin wannan, suka ga cewa sun ga tabi'ai, hakika idan suna cikin fari Allah zai yaye musu in suna cikin baƙin ciki Allah maɗaukin sarki zai cire shi kuma za su zama mutanen kirki ko da kafirai ne za su iya musulunta sannan tarihinsu zai kyau kuma ganin malamai wanda suke karatu wajen tabi'ai ko kuma tabi'i tabi'ina ma'ana wanda suke suke karatu wajen tabi'ai shi ma nan da ɗuwar ilimi ne ga wanda ya wannan mafarkin da kuma hikima a rayuwa da daɗi na ainihin al'amura na buɗi da farin ciki da kuma samun walita. Mutane a ci gaba da bibiyar mu a fassara mafarki TV da kuma